shekara ta dubu da ɗari hudu da arba'in da uku bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama wanda ya dace da lissafin shan da watan Nuwamba shekarar miladiya ta dubu biyu da ashirin da ɗaya wannan shine darasi na goma sha takwas cikin jeren darussa da littafin wato maqasid sunna annabawiyya nafar ma'alimus sunna annabawiyya wallafar malam salih bin ahmad shami wanda ya tattara wannan littafi daga littattafai mabambanta har guda goma sha hudu cikin manyan littattafan suna, ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan karatu muna mashi take da tarihu suna baina ya yadai umma kusanto da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama kusa da al'ummarsa kuma tashi a gaba hadisi na hamsin da bakwai a yi nema da yake cewa an kurai ibn fatik halakala rasulullahi al'amalu ittatun Bannasu Arba'a, a mujibatani wa mislun bi bi ashiri amsaliha wa hasanatun bi sahbiya ba'amman mujibatani kaman mata la yushriku billahi shay'an dakhala al-janna kaman mata yushriku billahi shay'an dakhala an-nar wa amma mithlun bi mithlin kaman hamma bi hasanatin hatta yashkuraha qalbuhu wa ya'malaha wa ya'lamaha Allahu minhu kutibat lahu hasana wa man amila ومن عمل حسنة بأشر أمثالها ومن أمسك حسنة في سبيل الله حسنة بسبع مئة وأما الناس موسع عليه في الدنيا مقتور عليه في الآخرة مقتور عليه في الدنيا موسع عليه في الآخرة ومقتور عليه في الدنيا والآخرة وموسع عليه في الدنيا والآخرة ya ce hadithun Hassan. wala ya kawo mana wannan hadisi daga Khuraim ibn Fatik ibn al-Akram daya daga cikin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan sahabi yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama manzon Allah yace al-a'malu sittatu ayyukan mutane kala kala ne har gida shida annasu arba'atun su kuma mutane ko mutane iri hudu a cikin mutane yace a mujibatani wa mithlun jimislin yace a cikin ayyuka din nan akwai mujibatani ayyuka guda biyu wanda suke wajabtar da faruwar hukunci guda biyu sannan wa mithlun jimislin da kuma aiki wanda ake mushi hukunci keke da keke irin abin da kai a kan maka da irin abin da ainihin wato kai wa hasanatun bi ashri amsalha sannan akwai kuma aiki wanda yake ana biyan shi da ninkin sa guda goma wa hasanatun bi sab'a kuma aiki nagari wanda ake biyan sa ainihin wato a guda 700 ta'ammal batari, aiki guda biyu waɗanda ake sakawa da abin da yake zama wajibi idan an aikata waɗannan aiki lalle sakamakon ta biyo baya amma da la shirku billahi shi ne tun mutumin da ya mutu ba tare da yana shirka ga Allah ba da kanar jannata to wannan da cikin shi ne lalle zai shiga aljanna wa man mata yushriku billahi shay'an da kalan nara wanda kuwa duk take ya mutu alhalin yana shirka da Allah kuma ya karancin shirkar da kalan nara to wannan zai shiga wuta amma mithlun bi mithli ya kaga ku aikin da yake ana sakan kawa kike da kike kamar hamma bi hasanati duk wanda ya yi aikin alkhairi hatta ya shura ha kalbuhu zama niyyar ta zauna a zuciyarsa da ya alama Allahu minhu har Allah ya san cewa lalle yayi wannan niyyar aikin kutiballahu hasana sai a rubuta mashi wannan aikin a matsayin kamar ya aikin bada wani amila sayyi'atan kutibat alaihi sayya wani mummunan aiki shi kuma a rubuta mashi mummuna ta wannan shine guda biyu matsalan da makare kan muna da hudu kenan almuji batani kuma matsalin bi matsalin ko mislun bi mislin su ne guda biyu aikin alkhairi wanda mutum ya yi niyya da aikin karna wanda mutum ya aikata kaya daya wannan su ne guda biyu ake ce musu a mislun bi mislin ya ce wa hasanatun bi ashari amsaliha na biyar shine aikin lada wanda mutum zai yi ba shi lada guda goma to a ƙasa shi da ya ce wa man amila hasanatan wa bi ashari amsalha wanda ya aikata aikin lada sai a ba shi sakamakon shi guda goma kaji shine nau'i na biyar da ya ce ayyuka kala shida ne sannan ya ce wa man amfaka nafaqatan fi sabilillahi wa hasanatun bi sab'a mi'a wanda kuma yi ainihin wato aiki na lada ya ciyar don Allah wannan za a bashi kowane lada kwaya daya kowane aiki kwaya daya mai kyau za a bashi lada guda 700 ji kala shidan da ya ce a amalu sikatun na farkon su ce almuji batani ji biyu kenan da kuma bisun bimitlin a cikin shi akwai guda biyu iri daya iri daya aikin lada daya wato lada ɗaya aikin niyyar aikin lada kai lada ɗaya zunubi kwaya ɗaya zunubi ɗaya aji hudu kenan ko su kuma aikin lada aikata shi sau ɗaya lada goma da kuma aikin lada na ciyarwa aikata shi sau ɗaya lada ɗari bakwai wanda lissafin da ya ce ayyuka kala shida kuma ya ce wannan su arba'atu su ko mutane kala hudu ne muwaffaqun alaihi fi dunya akwai wanda aka yalwata mishi a duniya amma kuma a lahira fa maqturun alaihi fil amma an rufe kofar samun arziki gare shi a lahira kaji nau'in mutum na farko kenan da wadata a duniya ba shi da komai a lahira sai kuma maqturun alaihi fi dunya wanda aka kuntata mishi a duniya wasu alaihi fi akhira. amma yana da wadata a lahira haka shine akasin wancan kenan ya kuma maturun alaihi fi dunya wal akhira wanda yake zai sha kunci a duniya kuma ya sha kunci a lahira kuma maturun alaihi fi dunya wanda aka kuntata mishi a duniya amma kuma muwadda'un sorry mutawun alayhi fi dunya wal akhirah wanda aka bashi wadata a duniya da lahira kaga kowanne nau'i biyu kenan wadatar duniya wadatar lahira bala'in duniya bala'in lahira kaga wannan su ne kishiyar juna guda ne sai kuma wadatar duniya da shakawa a lahira kuma wahalar duniya da tsira a lahira kaga su kuma su ma aka sun juna inda mutum yake baya wuce ɗaya daga cikin waɗannan guda hudu bisa Allah yake cewa man kana yuridu harsa duniya harsa akhirati nahibahu fi harsi man kana yuridu harsa duniya nu'tihi minha amma lahu fi akhirati min wanda yake da kwadayin lahira Allah ya ce zamu bashi lahirar wanda ku yake da kudayin duniya sai mu ba shi abin da muka ga dama abin da muka dama sannan a ba yi da komai haka wani da Allah yake cewa man kana yuridu al'ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nuridu kuma da Allah lahu mai islaha mumun mutubura duk shi kudayin shi na duniya ne Allah yake ce mu ba wanda muka ga dama a cikin masu kwaɗayin duniyar shi mu ba su abin da suka ga dama kuma ga wanda suka ga dama sannan mu sanya ta annama ta zama gare su tana masu abin zargi waɗanda suke ko Allah ka tsaye za ka wannan yana daga cikin abin da yake mace mutum idan ya imani da Allah kuma ya yarda da tsakar da Allah ya mishi ko ta wadata ko ta rashinta a asalin abin da kama laika mana a hadisin a nan shine dan hujja game da cewa ayyuka sun kasa zuwa gida biyu akwai ayyukan alkhairi akwai ayyuka na banza kuma waɗanda ayyuka Allah yana yin sakamako da su da gwargwadon alkhairinsu da gwadon kyakkyawan niyya gwargwadon rashin alkhairinsu da munin niyyarsu baya ga wannan asalin da mala ya kawo mana lokacin moriya hadisi ta abubuwa da dama abu na farko samu a ah, yi ishara zuwa gare shi shine Alimamu imam Ahmad ibn Hanbal ya fi wannan hadisi haka Alimamu imam Abu Abdullah da Hakim na ya guri shi ma ya fitar da shi haka Sheikh al-Albani a cikin as-sahiha cikin lamba hadisi 2604 yayi takrijin wannan hadisi wannan hadisi ya nuna wato falalar ayyukan kirki falalar tauhidi cewa yana tsiratar da mutum kuma hadarin da ke cikin shirka kuma ya kankanta tana tana halakar jibawa jibawan da ya mutu yana shirka babu shakka wannan ya halaka ya lalace kamar da muka ta wani darasi shi gabata sannan hadisin na nuna zuwa ga tsananar niyyar mumin niyya ta aikata aikin alkhairi tana da fadala sai ta kai ana sa a rubuta mutum da dan wannan aiki ma'ana idan mutum ya ne ya aikin alkhairi kuma sai wani uzuri ko wani dalili ya hana shi ka kwana da niyyar za ka yi azumi ranar alhamis ko litinin kuma ka tashi da rashin lafiya ka tashi ba ka yi sahur ba ka kwanta da niyyar za ka tashi ka yi ibada cikin dare sai Allah wata ta'ala bai baka kuma farkawa ba yi niyyar za ka yi wani aiki na alkhairi sadaka ko kyauta ko ziyara ko da mara lafiya duk wani aikin alkhairi sai wani uzuri ya ya sha maka kai ka ba wai kasala da lalaci hana kai ba ko kuma rashin lafiya ya bijiro maka ko ta jarabawa to sai Allah subhanahu ta'ala ya baka wannan idan haka nan hada yau hadisi ya tabbata akan cewa mutumin shi ya aika da ayyukan alkhairi zamanin kuruciyarsa da ƙarfinsa ko wadata dan shekaru suka yi masa yawa ko aka san wadata ya bijiro a rayuwarsa ko wata damuwa ko wata jarabawa ta auka masa a cikin da bashin ladan waɗancan ayyukan da yake da Allah subhanahu ta'ala ya ce mala'iku ku ci da rubuta ma bawa na falala ayyukan da ya kasance yanayi yi yana nuni da kokari da take halin lafiya da wadata da kuciya da samun dama kokari kai kyakkyawan amfani da waɗannan damammaki saboda ka samu ladan su kuma nan gaba Allah subhanahu ta'ala ya cika baka ladan bayan ma ka samu gijiyawa ko talauci ko shekaru ko yawaita ayyukan da suka hana ka yin abin da ainihin wato za ka yi ka samu da wancan lada Allah ubangiji ya samu dace shi ma yace an anasin ibn maliki qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam inna Allah la yudhibu mu'minan hasanatan bi'qadiha fi dunya yujza biha fil akhirah wa amma al-kafiru fayut'amu bi hasanatin bi hasanati ma amila biha lillahi fi dunya hatta iza afla ila al-akhirati lam yakul lahu lam takul lahu hasanatun hijabaha hijabaha kuna da shi musulmi ya ruwaito shi a cikin sahih din salam ba da shi na 1200 kana san malik Allah ya kara maka yadda yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama dan Allah yace alaihi salatu wassalam inna allaha la yadhlimu mu'minan hasanatan lalle Allah subhanahu wata'ala baya fata sakan kawo mumini hasanatan duk wani aiki da mumini za a hana shi ladan ba in an zo bayarwa ba za a naɗa mai ko a cuce shi ba za a ba shi ladan shi cikakke yuzda bi hafi duniya Allah zai ba shi wani abu na wannan aiki lada a duniya yuzda bi hafi akhirah sannan kuma Allah ya sakan kame a duniya aikin ladan da za ka yi a duniya tun a duniya Allah zai baka sakamako da cikin sakamakonsa sannan kuma a lahira Allah ya sakamaka wannan idan ka yi shi mai ikhlasi kenan ka yi shi don Allah a duniya Allah zai baka sakamako wani irin sakamako ne Allah ya ke bayarwa a duniya malamai sun tattauna a kai nasoshi mabambanta suna sakamakon daga ciki ta abin da Allah ke ba musulmi na kwanciyar hankali rahatul bari kula da ibadar Allah yawan sallah azumi karatun alkur'ani sadaka istighfari yayye iyaye taimako da da kai kyauta da zato ga Allah da sauransu su daga cikin sakamakon da Allah ya zai maka sai Allah ya kanya maka da tuba a zuciya alladina amanu wa tatma'innu qulubuhum li dhikrillah kiji duk talaucin da kake ciki ko damuwa ko tsoro kaya wani damunka kana tuna Allah kana gode mishi kana yaban shi wannan ma daga cikin sakamako ne na yake alkhairin da kake sannan daga cikin sakamako wa yau Allah subhanahu ta'ala yana iya baka wadata duniya kuɗi sarauta arziki ya'ya ababen da ake ganin su ba morewa sai Allah ya baka su sannan Allah yana iya katin gefe daga musibu tuntunu na rayuwa sun ga suna tsallake sannan daga cikuwa Allah yana iya baka shuhura ko farin jini ko ƙauna a wurin muminai yana da sallallahu alaihi yake cewa Allah yana cewa idan na ƙaunaci bawa na sai na sanar da mala'iku shi a kan wani ko ƙaunace shi shi mala'iku shi sannan kuma sai a san kaunarsa a cikin mutane wannan yana daga cikin sakamakon da Allah yake bawa da yana aikin alkhairi har ila yau daga cikin sakamakon da bawa yake samu da yana aikin alkhairi shi ne Allah ya sanya mushi kwarjini sai ga kawai ba mafaɗaci bane ba fitinan dai bane wani ma baya magana amma kuma kowa yana girmama shi yana ganin sa adda wanda suka girme shi ada wanda suka fi wadata ko ilimi ko dukiya ko shekaru ko duk wani abu sai ga suna girmama shi wani daga cikin da Allah yake biya suka samu bayan sannan sakamako mafi kira da Allah yake bakawa shine sai Allah ya bashi taufi Allah ya bashi dacewa da ci gaba da aikata aikin alkhairi sai ga baya fasa aikin alkhairi duk wahalar aikin alkhairi duk wadata duk talauci da ake ciki da tsadan nan ta rayuwa wani zai fasa kyauta ya fasa sadaka shi yadda ake cikin halin damuwan nan da tsananin rana wasu su ba su azumin litinin su ba su azumin alhamis su ba su karatun alkur'ani su ba su halartar majalisci na yin ilimi zai fasa halar zai fasa ainihin eh, tasbihi da istighfari da sun da fitini duk wannan alama ce ta Allah yana sakan kama ka tana nan duniya ina fata mun gane wannan sai da yau malamai suka ce daga tsari da Allah ya kiriya sakan kama mutum duniya shine idan ka mutu mutanen kirki sai ya mutu har malaiku su ce wajaba sai wannan yabo an karɓa an yarda da shi a lahira to suna nan da yawa malamai sun ambace su ibn qayyim jiya al-tafsir daban ya ambace su sai Allah yake sakantawa bayan shi na gari sun suna duniya to a lahira kuma abin sakamakon da Allah yake shine Allah ya gafarta zunubai ya kauce kai ga barinsu. su Allah ya karɓi ɗan abin da kai na alkhairi ya kika maka ladanta isa manzan Allah sallallahu ya ce ka ka tafi aljanna ka samu a ciki sannan sai kuma Allah ya sanar ya ce ya yi da ɗayan aljanna wargwani min al-lahi akbar wanda ne sakamakon da Allah ya ke a lahira bayan ya yi musu wannan karki daya ya tambayi yan aljanna in ai su duk abin da Allah ya sun yarda ana san ka Allah ka cika alƙawari mun gode Allah ya ce kuma da saura Allah su ta'ala ya ba yan aljanna dama yan aljanna su fuskar Allah mai albarka Allah ya yaye hijabin da ke tsakanin shi da su su san shi Da ganin sai su manta duk wata ni'ima saboda girman wannan ni'ima sai mai waka yake cewa yarahul muslimuna bi ghairi kayfin wa tashbihin wa darbin min misali Bayan saunan naima idza ra'awhu fa ya khusrana ahli al-i'tizali idan aka ga Allah subhanahu wata ni'ima ba sai ga ashe ba ni'ima ba ce Allah ka samu daga cikin bayin ka za ka dace da wannan sunna haka haka Allah ta'ala ta Qur'ani yake cewa wujuhun yawma idin nadira ila na nadira wasu fuskoki a ranar alkiyama za su shuwa saboda ganin Allah Ubangiji subhanahu wa ta'ala wannan shine abin da Allah yake sakamako da shi a lahira za ka ya mu ɗan uwa ya bayin Allah musulmi a kokari da kuma ka samar wa da kanka mafita a nan duniyar nan ta hanyar bautar Allah ta hanyar tsaye sallai da kyautatawa wajen yin su da kyautatawa bayan Allah da ƙarfin na filfili don ka samu Allah ta wata Allah ya rankwanta maka da kira shi da sai Allah ka ɗarfi shi ga baki da malam ya ce ɗalibin mas'udin kala kala ya rasu da ta masu Allah ya ƙara masu da ya ce wani mutum ya ce ya rasulallah ya manzan Allah su ba nu'aqabu bima amilna fil jahiliya mun ga Allah yanzu eh, na yi wa amma wa kafiru shi ku kafiri mene hadisin Anas ko wa amma kafiru fa amu bi hasanati ma amila biha lillahi fi duniya shi ko kafiri shi ne shi kafiri amma yayi wasu abubuwa don Allah sai wasu abubuwa na kirki musamman ka kafirai wasu na yin sadaka wasu suna yin kyauta wasu suna yin abubuwa na na alheri yayi waɗannan abubuwa annabi ya ce fayu tsa'amu bi ki ma amila fi duniya sai a ciyar da shi da abin da ya aikata a nan duniya ba za a bar shi ba komai ba ba a bashi ba ce ba zai samu kai ba ce ba shi da abin da ya aikata ta iza a sa'ilal afira lahu hasanatun biha in ya riga ya isa lahira zai kuma ba yi da wani lada da za a saka mushi ma'ana da aikin alkhairin da ba wa kafiri yake ba ana nan ana tattacewa idan ya musulunta ya mugu mutu a hadisi sai ya mushi ariyar duk sai a karɓa idan ku bai musulunta ba Allah ba zai zalunce shi ba wala yuzlimu rabbuka ahada haka aikin kirki Allah yake sakantawa ba sai Allah ya saka mishi da abin da ya so ya saka mishi a duniya ababen da Allah yake saka wa kafirai da su a duniya akwai wanzu da su mutumin da ya aikin alkhairi sai ga wani kafiri ne amma Allah ya wanzu da abatan shi kullum ana maganar TV ko chemistry ko computer science ko sociology ko menene sai an ta amfani shi ana cewa wane wane shine ya ce kaza shi ya kirkiro kaza ana girmama shi ambatan shi ya wanzu tarihin shi ya ana ganin shi a matsayin wani gozo hakanan Allah na iya sanya mushi fadin jini sai da tun musulmai da kafirai sun ta san cewa kai wani mutumin kirki ne ana san shi wani da cewa irin da suka ziki ka ce har nan kwarai ne har ne ne amma mai kirki ba gani misali to ita malamai suke magana akan soyayya da aka ce idan an soyayya tsakanin musulmi da kafiri an hana ta amma kun soyayya ta halasta yace soyayya ta ɗabi'a ta halasta mutum ya ƙaunaci wani wanda jininsu ya zo ɗaya irin wanda suke yi daya ɗaya ko jininsu ya hada ɗan uwansa ne ko ya kafiri ne za ka mishi irin wannan ƙaunar don wannan ba wala'i ba su domin ranar da ya cewa musulunci za a su waye suke mashi wala'i su waye kuma suke shi kawai a matsayin shi na mashahuri a wani abu da yake ina fata muna za ka babu laifi Allah ne subhanahu ta'ala yake hukunta ya kanya ma zakata san wani mutum saboda wani hali shi na kirki to idan ba musulmi ba ne? sai zama wannan sakamakon aikin kirki da yake yi. kuma shahara ko Allah ya bashi dukiya da wadata rayuwa mai daɗi yanzu wannan yana cinye ladan shi ne na lahira idan ka sayyidina abdurrahman dan auf ya kawo mishi bakin nan yayi azumi gashi a tajiri ya kawo mishi baki na alfarma sai ji tsoro ya ci jin tsoron kai ya zama alkhairi na ne na lahira a samun shi a duniya shi ba su cin abincin kaga sabani yadda muke samu abu mai kyau abinci mai kyau sutura mai kyau abun hawa da sauransu to muna barji gumin ne kawai ma tunanin karfa ya zama hasanat ɗinmu mu ne aka gaba su da su Allah Nabi da alaihi wasallama Umar ya ce mishi ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana ka Allah na wadata mu ya kawata mana garuruwan mu kuma mutum ɗin kan kama kan kaman gidaje da wuraren shakatawa suke kuna farisan barruma harwus sai alahu ga turawa nan ingila da amerika ko ingila da amerika sai allah ya wadata su farisan kuma allah ya wadata su kuma na yi abu dole ba kuma sabota allah sannan bai ce ya ika kaumun ujjilat lahum hasanatuhum fi hayatihim ad-dunya ai waɗannan da suke gani mutane ne da Allah ya gaggauta musu aikin na alkhairi a nan duniya to shi wannan kaida akan kafirai da suke ganin tsayin rayuwa da take burge mu musulmai wanda kafirai suke ciki da ci gaba na tattalin arziki na ƙarfin fada'aji na ƙarfin soja na ƙarfin juya duniya amerika da nan da ingila da faransa da jamus da china da sauransu abin da su suke juya duniya sauran musulmai sun zama yan kallo musulmai sun zama abin Allah karki wannan karfin da suke da shi da wannan tattalin arzikin da wannan kwarewar ta masana'antu da ainihin tsara birane da duk da suka cikin daɗin nan abin da ya kamata su samu a lahira ne Allah ya ba su a duniya za su daina baka sha'awa haka misala su da ya kasa da ya ika kamun kuntiyar tawfiqatu fiha hasanatu fiha mutliya saka da haka Allah yake sakan kawo Ta sai annabi yace zaran su je lahira inji manzo Allah sallallahu ta wasallama lam takun mutum hasanatun yujza biha sai zama bai da wani lada da za a sakan kawo shi balle sai shi sai ya ga wani lada a duk ladan shi an riga an bashi shi a duniya saboda kuma alfarma da tausayi ainihin wato rahama irin ta Allah bayan an ba shi ya mora a duniya ɗin ba idan Allah ya mishi gini da kasar sai ya tuba shi a dawo mai da suka wannan ladan kuma da za mu zo mu ji a wasu da za su zuwa nan kusa insha Allah dole yana kawo mana su ne da tabbatar da samuwar ayyukan alkhairi a ainihin ayyukan banza da ladan aiki na alkhairi da zunubin aiki na banza shi ne su kuma kuma kan wancan hadisi da za mu ka fara karanta shi ibn mas'udin qala qala rajulun ibn mas'udin Allah ya kara masa da yace wani mutum ya ce ya rasulullah ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam an akhadhu bima amilna fi jahiliya ko za a kama mu da abin da muka aikata a jahiliya qala annabi sallallahu alaihi wasallam yace man ahsana fil islami lam yu'akhadh bima amila fi jahiliya wa man asaa fil islami ukhidha bil awwali wal akhir sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi cikin bukhari da muslim bukari ya roƙe shi a lamba hadisi dubu shida da isra da ashirin da da muslim a rukunin tafin lamba ta ɗari da ashirin shi ne da masu yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wani mutum ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya manzo Allah ko Allah zai kama mu da abin da muka aiki ta a jahiliya ma'ana magudancin da suke da tsadar da suke da tsaka da kisa da shan giya da kashe 'ya'ya da kai farmaki da fushi zinace-zinace abubuwa ɓarna iri-iri shin za a kama su da wannan laifuka wannan yana nuna zuwa ga sun da cewa abin da suke da laifuka ne ke sun su cewa ba su da kyau tsoronsu ko za a kama su ko ba za a kama su ba ya nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man ahsana fi islami lam yu'akhid bima amila fi jahiliya wanda ya musulunta kuma ya kyautata musuluncinsa shine ma'ana yake da wajibai kuma ya bar biyun wani abu da aka haramta wannan ba za a kama shi da abin da ya ajiya ma'ana mutum ne kirista kuma guje ya yi duk asu da kafirai suke sai zo ya musulunta ya musulunta kuma sai kyautata musuluncinsa sai a goge mai dukkan abin da ya gabata man asa a fil islam wanda sai ka musulunci amma sai ci da na musuluncinsa ana irtabal muharramat wal mahzurat ko da yin abubuwa na haramci da ta'aka sannan kuma dinga wasa da wajibi ya je karbi kalmar shahada amma bai fasa shan giya ba bai fata zina ba bai fasa luwaɗi ba bai fasa kidnapping ba bai fata kashi makami ba bai fasa sauya mudu ba baya kula da sallah wani ma bai sallah sai juma'a kawai wani bai azumi kuma da sunan bayyan da shi musulmi ne to wannan duk laifukan da ya na can baya suna nan Allah yake cewa ukul awwal za a kama shi laifin zinar da yana kafiri wal akhiri laifin zinar da yana musulmi haka yana nan cikin bala'i jama'a wannan yana nuni zuwa ga musulunci yana sa a goge maka shirka ne da sauran ɓarnar da kai idan ka inganta shi zunubai sharaɗin goge su shine ka inganta tuka sai da musulmi sai ya inganta tuka shi za a goge da zunubansa a kafiri shi ma sai ya inganta tuka za a goge mai zunubansa wanda da ya ci gaba da yin zunubai za a ci gaba da kama shi da laifin da na yanzu kuma shakka wannan hadisi yana da kyau mu da shi tare da akwai mutane da dama da suke kasu musulunta a suna A sai musulunci ba ta ci gaba da bin shari'o'in ba sa koyan addinin musulunci yadda yake gyaran mutum ya ci ya shiga musulunci daga yanzu nan ababen da suka wajaba ga musulunci wajen wajaba gare shi da kan koyan sarki da ibadoji sallah da sauransu yan ramadana ne azumi yana da wadata aikin hajji ya hau kanshi da da sauransu wajibi ne ya kula da waɗannan ayyuka karya ya tafi akan kawai ai yayi kalmar shahada idan ya taɓa ita akan wannan wannan kalmar shahada ba za ta hana Allah ya kama shi da laifukan da da laifukan yanzu babu ku amila khairan qabla al-islam babu da ke bayani akan hukuncin wanda ya aikata alheri kafin ya musulunta yanzu kuma ya zo ya musulunta yaya aikin alkhairin shi zai kasance an hakim ibn hijamin qala kuntu ya rasulullah ara'aita a kuntu atahallafu biha fil jahiliya min sadaqatin aw adaqatin aw silati rahimin fahal fiha min ajrin qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam kunta ala ma tafa min khairin wannan hadisi shima ma bukhari da muslim su ruwaito shi bukari ya fi da shi a lamba hadisi na 1436 muslim kuma a lamba hadisi na 22 da 23 suke kawul iman annabi sallallahu alaihi sallama aka ce hakim ibn hijam ya zo ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi sallama wannan bawan Allah mai suna hakim ibn hijam ibn kuwailid ibn asad Ɗan uwa ne ga khadijatu bintu kuwailid radiyallahu anha Ɗan babanta ne sunanta Khadija bintu Khuwailid shi kuma sunan shi Hakim ibn Hizam ibn Khuwailid dan haka mahaifinsa wato dan uwa yake ga ainihin wato Khadija radiyallahu anha Khadija bintu Khuwailid mahaifin shi kuma Hizam bintu Khuwailid kaga kenan Khadija tana matsayin wato kanwar mahaifinsa ina fata mun gane haka shi ɗa ne ɗan uwan khadija da ajiyar lafana ta ke fitar suke tare da al'amin kuma aboki ne da manzan abokan palestina da kuma zamanin jahiliya aboki ne na zaman fira na zaman shawarwari sauran abin da aka sani na keniya, da fahimtar juna tsakanin abokai shi ya jinkirta musulunta sai musulunta da wuri ba bai samu falala irin cikin na abubakarin ɗayan abokin manzan Allah ɗin ba sallallahu alaihi wasallam wanda shine farkon musulmai shi wannan ya jinkirta asali ma ya zo yakin badar a cikin tawagar kafirai amma Allah ya mai gangatar ba a kashe shi ba shi ta ya kasance in zai yi wata babbar rantsuwa sai ce wallazi najjani yau mabudin na rantsi da Allah da ya tsere ta gani ba a kashe ni ba a badar ba a kashe shi ba ba a kama shi cikin kamamu ba ya yi sa'a ya cikin wanda suka kule da gudu bayan musulunta a makka za ka yana daga cikin musulunci saki wanda ake ce musu al-mutallaka al-mutallaka ta kulubu wanda ke musulunta ana tarkashin zuciyarsu da aka je yakin hunai su sallallahu su kuma ya sanya shi daga cikin mutanen da su kyauta mai girma raƙumi ɗari a kan shi sai riwaya mata da baya annabi sallallahu alaihi ya ƙara ne raƙumi hamsin da ya ce irin wannan kyauta ta manzan Allah su da shekaru yana yawan zuwa ya ce ya manzan Allah a ni kaza annabi sallallahu alaihi wasallam ya iba ya bashi kara ruwa ya ce ya manzan Allah kana so a ba ni kaza annabi sallallahu alaihi wasallam ya kara iba ya kara bashi kuma na uku ya ki musarara kace inna hadhihi dunya hulwatun khadira kaga duniyan nan tana da ban sha'awa tana da jan hankali kuma koriya ce mai jan hankalin mutane ce wanda bi ya bari har duniya ta kawo kanshi da tsara Allah da Allah ya taimake shi a kanta wanda ku ya ɗauki sai an ta duk shiratin ya dinga matsawa ya dinga matsawa har sai da aka ba shi dukiya ko mukami ce to wannan su da shi jarabawa a duniya an mushi kuma tsarin zunubi da ainihin wato alhaki a lahira da ya ji wannan nasiha ya ce to ya manzo Allah sana alaihi wasallam ya gode da nasiha da kama in Allah ya so da kai da kara tambayan wani mutum wani abu ba duniya ne a cikin yana cikin musu? muslim daga nan yawa yi gari baya tambayan kowa koman komai hatta bulalar da yake shaukawa raƙumin shi ko yana tafiya yan ta faɗi zai iya ce wani don Allah ne kuma sai ya fakin ya sauƙai ɗauku da kansa in ka miƙo mai ce ba na so a cikin da kabata to ana raba wa sabai kyauta da sadaka da fansho wato irin alfanun da aka samu a gwamnatin musulunci ganin cewa su su ba da su da rayuwarsu da musulunci su khalifa yana ba da irin jikin yana ba su a kima karba zamanin umar arziki a ninki baninki ana ɗiban zinariya ana danka mutane kamar su kasa ana danka mutane ke tsoye wato su an cika ci buhun zinariya su a nika mutum kawai su da aka mai ba ma mutu za a aika mashi har gida ya dawo da shi ya ci baya su kuma ne yana hudu na cewa ba an Allah ku shi da gare ni har gaban Allah na bai wa hakimu sa ya ba. karba ya fita haƙƙinsa ya ta bai ƙara karɓan komai a kowa ba a duniya har yabi duniya kuma wannan bai hana shi ya ci ya sha ya zama da wadatar ba. hakim ya rasu a shekara ta cikin bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bisa ɗaya daga cikin azuka da cikin abin da yake banta da shi a kan dukkanin sauran sahabbai shine a cikin ɗakin sahaba a shi. mahaifiyarsa da sauran wasu mata tun a jahiliya sun shiga ɗakin sahaba da shara da sauran ah, abubuwa da aka saba a wajen kamar shi za a share a cire kunkuniya a sa turaren wuta sai kawai naƙuda ta zo mata nan take sauran masu da ke wurin suka kewaye ta ta haife shi a nan wani daga cikin fadalar hakimu ya kaɗe ta ita Allah ya ƙara masa yadda wannan hakimu shi shine ya ruwaito wannan hadisin kuma ya yi tambayar domin sun jahiliya yana da hali na kirki yake cewa kultu ya rasulallah ra'aita ashiya'a hannas biha fil dahiya bai za ka ce da ayyukan da na kasance ina aikata su a jahiliya ta hannun asalin shi aikata wani abu da kowa bai taba yi ba shi ta hanzunubi ma ake ce mashi Allah alhanar saboda ba kowa ne yake to aka ayyukan da ba kowa ya saba yi ba idan tana yi sai a ce fulanun ya ta hannar yana yin abubuwa na musamman amma anan yana nufin ayyukan tsada, kuma yadda ya fi kura a cikin shi ce min sadaka ce kamar sadaka wasu wa mabukata talakawa da makwabta da na kan hanya da marayu da zawarawa au a takacin da yanta bayi za mu zo mu riwaya hakimu ya yan tafi da bawa ɗari a zahiriya da rahimin da ta da zumunta zumuntar ‘yan uwansa, sannan sayayyinsa dangin uwa da dangin mahaifiya da dangin mahaifi yana da zumunta da su. Wannan zai amfane shi, hal fiha min ajiyar Ya ce ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zan samu lada a cikin wannan aikin kala kala annabi sallallahu alaihi wasallama ya nabi sallallahu alaihi wasallama yace aslamta ala ma aslafta min khairin ka musulunta akan abinda kasance kana aikatawa na alkhairi aslamta alama ma min khairin ba musulunta akan abin da ya gabata na alkhairi wannan shi ne lafazin kan musulun kalin da wani suke cewa wannan hadisi yana zahirinsa cewa duk mutumin da ya musulunta ba da kafiri ne ya mutu musulunci ba a ba shi ladan aikin alkhairin da ya aikata musulunci da aikin alkhairin da ya aikata kafin musulunci wannan hadisi haka zahirin shekin nawa duk mutum ya musulunta ya ci da aikata aikin alkhairi za a ba shi ladan duka biyu kamar da muka ji wani ya musulunta da aikata aikin barna da dama tun yana yin shi a kafin za a wanzu shi da zunubin da zai na wannan wani ya nuni zuwa ga falalar musulunta bayan da mutum yana kan kafirci kuma yake ma guje da kirista kirista ma ya zo na sikarara da musulun cewa duk wanda ya musulunta da bayan kirista ne za a ninka mai ladin da aikin da ya yi sau biyu ladan imani da ya da annabi isa ko annabi musa ko ladan imani da ya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta haka ta wannan fuskar yana da falala fiye da wanda aka haife shi a musulunci da kai da aka ba musulunci aka da wata tsayar da aka dinga cewa wani ko wata tubabbe ko tubabbiya wannan tubabbe sun ya tsaya cikin wurin abinci da kamata kai in kai sallah za a baka lada kafa guda irin na sallah shi kuma a bashi lada ninki biyu irin na sallah za ka yana iya funka fadala ko da a ce kayan shi ba musulunci shi zama sun ku shekara goma kuna musulunci shi ya yanzu dan shi kuma wannan da shekara shi yana musulunci ne shi kuma goma kawai ko ka da wani wato dalili ko wani moral justification da zaka dinga ce mishi tubaje hasali ma dan fudiyo ce wannan ce ta kafirci ai ta mutum da magudanci ko shirka bayan ya riga ya tuba Allah ya tsare wa fi lahuma a wata riwaya ta Bukhari da Muslim anna Hakim ibn Hizam a jahiliyatin mi'ata raqaba cewa Hakimu dan Hizam ya yanta mutum ɗari a zamanin jahiliya wa hamala ala mi'ati ba'irin kuma yayi sadaka da dukiya ta raƙumi ɗari ya da raƙumi ɗari kayan kansu ثم أعتقى في الإسلام مئة رقبة سنن دي مسلمتا يساكي أنت باوا ينا أنت وأنا كنت وكما باوا لي وحمل على مئة بئير بسكي انسكا دوكيا كتب سر وقومي دري ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال ترى نحوه bayan da duk waɗannan ayyukan shine yazo kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ne wannan tambaya wannan hadisi na cikin Bukhari na cikin Bukhari ne a lamba na 2500 da lamba talatin da takwas waɗannan hadisai ne dukan suna nuna falalar aikin alkhairi da mutum zai yi kuka yana kafin idan ya musulunta Allah subhanahu Ta'ala zai wanzan mashi da wannan aikin alkhairi na shi ba tuce shi babu littari alal furudi Babu yake magana akan hukuncin takaituwa akan aikata farilla kadai cikin nafila an alhata bin ubaidillahi qala sahabi talatu dan ubaidillah radiyallahu anhu yace jaa rajulun ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam min ahli najd wani mutum ya zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da cikin sanan najd al-imamu ibnu qalim a cikin tafsirin sa amin a cikin sharhin sa bukhari ya tabbata cewa wannan mutumin imam ne ibnu sa'alaba al-kushani radiyallahu anhu shine dogon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sa'irar ra'asi da kanshi guzu-guzu daga cikin sa'irar ra'as shi ne wato gashin suna rarrabe on camp daga larabawa suke da gashi mai yawa wannan su ya kan zuwa wajen kunnen su sai su gyara shi su kafa da shi ku daya wannan alama ne akan mutum da tsaye ne wanda ya san ciwon kansa ko wanda bai cikin imuwa ko tashin hankali amma wani su bashi shi haka batar haka gayi nan kamar irin da su cikin gashin su an koro shi da gudu wannan alamar rashin natsuwa ne ko alama yana cikin tashin hankali ko alamar cewa ya san abin da yake kwatan mutum mutum da zai fi ko riga gogaggiya da wanda zai fita daga cikin da kasan da ya a aka ɗauko ta bayan shanya wanda jinsu alama ce akan waye yake a natse waye kuma yake a fakace ko mun gani to shine kawai da ka ya gani dan mu gane me yasa ya zo da irin wannan suka da mutumin kauye ne da kuma harka irin ta birni ba ka ya fi cikin yadda zai fuskanci da aka bashi yace yusma'u da wiyu sautihi ana jiyo karan muryar da can nesa yana murya wala yufahu ma yaqulu ba a gane me yake tun daga nesa in mutum wani iwu za a jiyo karan muryar amma ba san me yake cewa ba hatta da na hayyago kusa ko huwa yas'alu al-islam tun daga nesa yake kwana tambaya wani dama ne daga cikin halayen mutanen kara shi ne kawai daga nan ya kwallo shira yana so a jirgi a bakin titi ya goni ni mai rake ci ta mai rake yan samun ga nan isowa ko mai mangon ya kai ku za ga azumi ga wannan aya ko da kusa kana magana ma kana yi kamar ba za ka yi ba to shi kuma ba ruwan shi zai jin irin wannan nauyin zai jin irin wannan kwalifi da ya da haka ya daga murya ya abin da yake gina yana so ya fada faƙala ya rasula faƙala rasulun da ya faƙala da salama ya na bi ce mashi hamsu salawatin filiyomi wa laila musulunci a cikin wani cikin ya musulunci ba ta mashahada za ka dinga Sallah guda biyar tsakanin wuni da dare ana sallolin wuni a zahar da la'asar sallolin dare magariba isha da asuba lakin talata karfayin nahari wa zinafan binan lai innal hasanati yuhibna sayyi'at kaga na hada su ne wato safiya ko kuma wato binnan bada lokacin zawali azhar da kuma la'asar sannan kuma dulafa min al-layli kuma salolin dare da isha'i da magariba da asuba kala yace hal alayya ghayruha ko akwai akwai wani abu da ke kaina bayan sabbin nan na fara guda biyar kala la inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace kan babu illa an tatawwa kuma ana karanta inda an tattawa zai zama da shadda a kan sa'un kuma da tasiri haka ba shadda asalin shi tattawa ne tattawa sai zama matsajin harufan guda uku ya yi kusa da juna tattawa kuma sa'un tana da kama da tattawa ta fi aka rike da tattawa wato wannan istisna'i malamai sun magana da yawa a kan shi ko mun tsatsi ne ko gairu mun katsi dan ma'anar shi la yajibu alayka shay'un illa in aratta an ta tsawa babu abin da ya wajaba a kan Allah sai fa in ka ga dama kayi ta tsawi tsawi ba jinsi ba ne na tallafa ka sanan sa'i ne mu kai amma ta malamai su sun da yawa a cikin ne muhallinsu ba. ba qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi yake ce mishi wa siyamu ramadana kuma za ka yi azumin watan ramadan ɗaya shekara kwana ashirin da talatin a shekara kala hal alayya gairuhu. ko akwai wani azumi wajibi a kaina bayan shi kala annabi sallallahu alaihi wasallam ce ce mashi la babu illa an tatawwa sai dai in ka ga dama aina tila kala wa zakara lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zakata sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata mashi zakka cewa akwai zakka a kasa, zakka a dabbobi da kuɗi da kayan noma kaji kaji qala yace hal alayya ha, ko akwai wata zakka kai na bayan ta qala la annabi sallallahu alaihi wasallam yace babu illa an tatawwa kasa dama kala mai riwaya yake cewa adbarar rajulu huwa kulu sai wannan mutum ya jira da baya tafi yana cewa wallahi la azidu ala hada wala anqus na rantse da Allah ba zan rage yin kafin kara ba rasul sai sallallahu alaihi wasallam sai ce aflaha in sadaka ya tsira in gaskiya ya fara wa fi riwayatin lahuma dakhala jannati in sadaka ya shiga aljanna in gaskiya yi fi riwayat sai riwayat bukhari muslim kana a cikin bukhari a cikin kusa a kitabul ilmi hadisi na 46 da muslim a kitabul iman hadisi na 11 wannan bukhari da riwayat biyu a can gaba don ba hadisi na dubu shida da ɗari tara da hamsin da shida wannan hadisi malamai sun magana a kan fa'idoji da ke cikinsa gaske akwai wato cikin halin manzan Allah sun da lissama inda yake iya sauraron kowa ya magana da shi kuma ta yanzu kana ɗan birni kana malami ko wani babba wani ƙauye ba tun daga ne su kwala ma kira yana matan baya nan da nan shi ɗan zai zuba da shi abu da kawai a tafa shi shi ne ce tambaya na kyautu duka kamar tambaya ta kuma na wuta an gaya maka nan ƙauyen ku ne kafin ya bada uzuri jiki shi ya gani wannan ba daidai ne shi ka zama kana da samaha kana da ƙoƙarin fahimta gane kai ma in ka ji garin su za ka yi wani abu wanda za su ba ka aka saba yi ba ka aka saba yi ba su ba a garin su za ka duka idan ya zo garin ku ku abuwa ku kuma da aka saba yi ba shi ku haƙura ba shi ainihin ujiri sannan kuma shi girmamawa da wa ainihin wato a bako wannan babu laifi ka tambaya in ba ka sani ba kuma an ba ka amsa ka sake yin tambaya a cikin amsa aka ce mishi tsalloli biyar yake babu wasu sai su daga tambaya ce a cikin kansu da aka bashi wanda zake ce mishi azumin ramadana yake babu wani a kai na sai shi kaga tambaya ce cikin tambaya sannan ya tsanar na halaccin idan ka bada labari ka yi samari cewa da ya yi wanda kara lahura su sai sallama zakata sai annabi ya bashi labarin zakata sai a san labarin zakata an dukule shi sai ka da salamun da kira yake mishi a kusa karkata akwai zakar ka akwai zakar ka kara kanka za ka babu laifin kuma da labari ka kaita karka faɗa tafsirat in kana sauri ko kana ganin babu maslaha ana wani ya ji ce to ai ka rage labarin kuma ba haka aka yi ba a ya halatta kai haka in ba ka ce iya abin da ya faru ba kenan babu ƙarya ba sannan kuma yana nuni zuwa ga wanda ya faɗi magana da yi gaskiya ba to ba zai tsira ba wanda ya ce aflaha in sadaka in ya yi gaskiya to ya tsira idan da yi gaskiya wato bai tsira ba kenan sannan yanka halaccin ta yi rantsuwa kuma ba ce ka rantse ba ya ce wallahi za a ji kuma ce mai aka yi rantse ba wata matsala a nan da malamai suka ambata shi ne waɗannan na farfi da shi zai ba na fi da sallah na fi da azumi na fi da sallah da sauransu ayyuka ne na alkhairi masu kyau kuma waɗanda ake kwaɗaita da musulmi ya yi su amma ga shi yana rantsuwa da Allah ba zai ba kamar yana rantsuwa kenan akan ayyukan alkhairi kuma ga wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce, wanda duk ya rantse akan zai aikata wani alkhairi ba wani fil khaira wa kafir ya aiki da alherin kuma ya kafara to ya kai anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce shi bai ci mishi a'a ka'idan addini na shine in kai rantsuwa akan abu mafi mara alheri ba to zan sa ka dole kai alherin nan kuma ka fara idan nan da ce mashi haka yi shi da ƙwarin su alfa amsa suka ce saboda wannan ƙa'idar ta aikata alheri yin fara, tana saɓawa daga mutum zuwa mutum tana sabawa kuma da yanayi zuwa yanayi da shi wannan mutumin ƙauye ne ta yi makiyayi ne ko manomi ta yi wani wanda yake cikin halin kuncin rayuwa ne da bukatuwa zuwa ga yaje ya kwadago yaje ya fuskare yaje ya yi ainihin aiki a gonar wani sannan a jashi sannan ya sabu shi ni kama wannan aiki zai zama ya gaji ya ka zai iya sallar garaba kuma Allah ya ba da uzuri akan haka A zai yi azumi Allah ya ba da uzuri akan haka zai iya yin kaza ba sai kuma sadaka Allah ya ba da uzuri akan haka to wanda ke da uzuri sai ya takaita a kan nafarin Allah domin fa kai take asalin abin da aka ɗora masa wanda bai da uzuri shi kuma to ne ake cewa lalle ya aikata wani alkhairin ne ka fara shi ya fiye masa alkhairi haka yi ibnu bukhari suka tattauna misali samu a fadruddin al-aini Allah ne ya masu masu wannan wannan yana nuni zuwa ga da na annabi ya fara yace dakhalal jannata in sadaka kinan ma'anan al-falahu musulunci shine shiga aljanna bugan al-sala ila a musulunci shine shiga aljanna da Allah yake lahal mu'minun wannan da yake lahal mu'minuna me yake nufi da al za su tsira a lahira dan da ku gane mutum da kare nan mu kawo kanta ba mu yi magana akan ta insha Allah magana da mutane suke na suka hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa lan yafha qaumun man law amrahum imra'atan ba za su tsira ba mutanen da suka ba mace shugabanci al'amarinsu shi annabi sallallahu alaihi wasallam magana akan dan lahiran mutane saboda kin hadisi da kuma rashin barin malamai masana kuma me ake nufi da hadisin sai su marmarin su cafe ke a'a wannan hadisi ya taɓa mawaƙi za ka kuce bai inganta ba kuce ya shafi wancan zamanin ne ko su ce ba su ga da shi ba annabi bai fara ba kaga duka wannan sur'a ce kun ka ya ga kun zamanin ne kadai to wannan zuciya da ka faɗa waƙi ya nuna fuskar ka ba daidai ba ce. a wancan zamanin an yi mata sarakuna kuma sun yi abin da ku masu wannan fasara kuke tsammanin shi ne fasaran fala shi ne sun kawo ci gaba sun fara faɗin ƙasa suna da ƙarfin mulki suna da sarauta suna da kujini an yi bilkisa ta zama na annabi suleiman an yi abin nan kula bakara sarauniyar bisra an yi nafakiti sarauniya ke tafa nisra an yi zanubiya zanubiya wata sarauniya a ƙasashen an yi da wasu mata da yawa sarakuna a tarihi wannan duka sun gabaci zala sallallahu alaihi wasallam tarihance sarakuna ne mata da sarauta amma kafirai ne kuma ko ɗin, din da ka ne a kibar mulkin nasu a yi bikin palestine ga angela merkel ga wace ce angela ga wace ce kaza sai duk shugabanni ne ga akwai minista ma wance akwai wanta duk shugabanni ne kuma suna da ƙarfi kuma sun yi abin da ya kamata ba wannan ake magana ba ya kai mai saurin kai tali ana nufin jagoranci da mace za a yi a kai mutane zuwa ga tsira a lahira Allah bai tsara mace da wannan jagorancin ba Allah shi za ba mata an danta ba za ka ga ba a taɓa nasa wata mace kuma da yaƙi a musulai ba ko a ra'ayi ko har yanzu ma ko DPO aka yi mata an DPO ba mace ke ke ko ce DPO mata ne za su tsara mamaki ne ba ba su tashi su isu ne don haka ana magana akan falahu ne na lahira da ba? falahu kuma shi ne tsira a lahira kuma zala su abu da babu laifi a kai wa mace shugabanci da shafi yan uwanta mata shugabanci a cikin yan uwanta mata babu laifi da shugabancin da za a ce maza ne su da cuta ko haramun ne musulunci da bai wa mace ba kuma Allah ya dafa wa malaman mu ya yace musu malaman da dama da suka tun da su suna bayan wannan abu cikin siyasa ko da wasu misali da su kuma tun lokacin mun fiti mun yarda da wannan dan ya saba wa ne da ya saba mutunci bai da shugabanci na duka gari a da kai abin da za ka faɗa akan wannan ka faɗi da ilimi annabi da ya ce to shi muke bi ya saba wa tunani ya saba abin da ake gani mu dai muna nan mun kale akan bin manzon Allah sallallahu su wani abu ce fada komai nauyin shi mun yarda kuma yadda mutanen wannan zamanin ko wani zamani su shi ganin bilashi da zamanin su koho su suka ji su zala sallallahu alaihi wasallam muke ko wani hadisi ne ke mana ku dauka kun sa alamun sun ji sanan su da suka mishi idan muka kan matsala a cikin karatun mu na shari'a za ku wanda yake so ya ji insha Allah ka wannan hadisi abin da yake nunawa kenan yana nuni zuwa ga ainihin wato cewa mutum zai iya taƙaituwa akan farillai kuma ya tsira idan ya taƙaitu a kansu ya kyautata su idan ko ya gaza kyautata su to yana da matuƙar muhimmanci ya ƙoƙari da augmentin da kafirkini kaka musamman a wannan lokacin jama'a da suke da sakaci kama iya cika kudin nan kama iya ba su haƙƙinsu dukkan mutum nawa ne suke iya su zama kullum suna yin sallar har limamin baya sallar jin kullum yi yayi tafi a neme shi da azar ba a san shi ba kira shi a waya ce na ibi yayi yana san yana kwado hatta limamai hatta ladanai balantana ko mu ma mu kowa zai fitowa sai ya ji an yi kafara wani sai ya gama abin da yake kashi nan dai muna sakaci haka nan azumi a ramadana da ya wuce a cikin mutane da su azumi sai yan kaɗan da suke yin litinin da alamis fi zuwa da ashura fi ayyamul bidi in ne suke lantana kuma haka cewa da wahala kwarai lantana kuma haka da haka kai kokari a cikin uwa musulmi ka dinga ainihin wato yin ayyuka na nafili da za su saman mutum da cikon abin da kai tafrikin su kai ka a cikin ayyukan farillarka cikin hadisi da zamu zo mu ji shi a gaba Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa aiki da za a fara dubawa tsakanin mutum da Allah Ubangiji su shi ne sallah idan ta cika ya tsira in ba cika ba za a nemo da ganatar da a cika ba ma'ana sallar rawaci sallar duha sallar ainihin dare sallar wutiri sallar ashan sallar da kake yi ire-iren waɗannan za a cika maka da su za ka ba mu lura cewa lokutan da ake yin sallar saboda Allah cikin kinsa ne jarabta mu sai aka sanya mu waɗansu lokuta wata alala ta musamman saboda wannan lokacin galibi a ɗabi'ance mutane suna shagaltuwa da wani abu ne Kuma kudin tsakar dare da galibi mutane suke hutawa Abu sallar da kuma ya ce ta Qur'an ya faɗa game da yin sallah dare kuma lokacin hantsi wanda a bisa ɗabi'a galibin mutane wajen neman duniya suna kasuwanni da ofisoshi ma'aikatu kowa ya riga ya fita ya tafi harkar duniya da ƙarfi takwas zuwa ƙarfi ɗaya kusan kowa ka gani izi yana yin abin duniya sai kawai ya sa a gaba ita ce wanda yake yin sallah a wannan lokacin yana da wata falala ita ce yake ci ma salatu a annabi ce salatul awabina wanda zai iya barin kan teburin shi na ofis shagon kasuwarsa bayan ana cikin kasuwanci da iya barin sun sana'arsa iya da mashin din shi na azaba da shi kuma ta ce ta barka kira wannan ne komawa ne zuwa ga Allah salatul awabi nake Na ga mun ga wannan haka nan sallar ainihin raka'atul sujud kafin a cikin nan wani lokaci da yake da daɗi shi yana tafiya ta yana cewa nan amma mafi zailun ƙawilun ko ba ka kwanta ta biyu gidare yana ƙara lili a cikin aiki da da ta cikin hadisi don kake miƙewa lokacin nan kai raka a biyu a cikin da sunan yake cewa raka atal kadari khairun min ad-dunya wa ma fiha sallah raka'a biyu nan da kake kafin sallah asubai suna da lada ya fi komai da ke cikin duniya nan nan ba ka yi gara ba ka san san tafi ba duk da duk suke da kyar mutane suke tashi an riga an fara sallah asubai sai su jira sai ka tara imamun ne zanin wani mai gadi kusa da masallacin wani wanda ba ta shi da ka yaji ya kasa bace amma tsaron kuma na tsan da suka ciki da mu Allah ya tsota kuma turara anan saboda koyon lokaci sai ka kama darasin da sai mu tashi babi babu dini yusrun سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت wa وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله